dann kiwon dabbobi yake ne ya zo da ya ce mai ya rasu da Yo কারণ to have a Master. 罪をまず言われるよりる imani da suka yi told me